الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى yana mana bayani a daidai a game da ƙarishin sharhin wannan hadisi na alharis al wanda ƙarshensa ke bayani akan falalar zikiri malamin ibn qayyim ya kakka mana bayanai da hadisai a game da falalar zikiri a inda yake mana bayani akan cewa zuciya tana tsatsa sannan abin da ke goge wannan tsatsa ya wanke wannan tsatsar shine zikirin Allah idan zuciya tana ambaton Allah to tsatsa ba za ta shafe ta ba yace dama cututtukan zuciya guda biyu ne da alghafala da azzam alghafala da azzam rafkana da kuma Zinibi, sai kuma Allah ya bada magani maganin nan guda biyu ne na farko shine azzikr alladhi yudaddu alghafala wanda kishiyar alghafala ne in akwai zikiri to babu alghafala in akwai alghafala to babu azzikiru sannan na biyu alistighfar shi kuma yubaddu maza azzamba idan akwai zunubi babu istighfari in an yi istighfari kuma babu zunubi mun gane ai to shine sai ce fa idza arada al-abdu idan bawaye nufi an yaqtadi bi rajulin da ya koyi da wani mutum ai can ya Allah ta'ala ce ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا توشيني سيكي تشيوا فإذا أراد الأبد إذا باوا ينفي أن يقتدي برجل da ya koyi da wani mutum falyanzur to ya tsaya ya dubi wannan mutum hal huwa min ahli dhikri shin wannan mutumin yana cin masu ambatan Allah ko ko yana cin gafalallu in za ka yi koyi da wani to ka kalla yana zikiri yana ambatan Allah ko kuwa huwa min al-ghafilin ko kuwa yana cikin rafkanannu waɗanda ba su ambatan Allah ka duba wa huwa al-hakimu alaihi wa hal al-hakimu alaihi al-hawa aw al-wahyu shin menene yake hukunta shi me yake bi shin yana bin wahayin Allah ko kuwa yana bin son zuciya domin in dai mutum yana ambatan Allah to zai zama ya tabi ulwahya wal wahyu huwa al hakimu alayhi zai zama wahayi yake bi zai jira ne sai abin da Allah ya ce masa yayi sannan zai yi in dai mutum yana karkashin ambatan Allah kun ga anan al-Imam al-Qayyim yana nuna mana cewa zikiri fa ba kawai na baki ake nufi ba al-zikru in masana wa ala Allah wa in ma du'a Allah wa in ma ri'ayatu ahkamillah ɗayan uku ne ko dai zikiri ya kasance yaban Allah da kamba ma shi da masa kirari ko kuma roƙonsa ko kuma me tsara dokokinsa da tabbatar da abubuwan da ya na hukunce hukunci to sai ka tsaya sai ka duba fa in kana alhakimu alaihi huwa alhawa idan ya kasance son zuciya ke masa jagoranci wa huwa min ahli alghafala kuma ya kasance cikin rafkanannu masu rafkana kana amruhu furta to al'amarinsa ya kasance to zartaccen al'amari kenan ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع الفرط لعل شيء وكان امره فرطا تو الامام القيم يتي ان فسر الفرط ان نندمي دا التضييع سكتشي دا توزر تعال امره سو دكا متمن دي زما بي امبتان الله تو يا زما مضيع يا زما مي توزر تا ابوبون دا الله يتي ايه mun gane ai ai amruhu alladhi yajibu an yalzamahu al'amarin sa wanda ya wajaba a ce ya lizumci wannan abin wa yaquma bihi sannan ya tsayi da wannan wa bihi rushduhu kuma a cikin sa shiriyarsa take wa falahuhu sannan kuma a cikin rabansa na samun rabansa da tsirarsa a lahira yake to shi ya sanya wannan za'i'un ya mai da shi ya zama tuzartacce qad farrata ya saka ci game da shi so da kakkabi shi fassara farko kenan ta me ta alfurut at-tadhiya sannan ya ce wa fussira bil israf sannan an fassara furut da al israf wuce gona da iri almabazzaranci ai qad afrata ya wuce gona da iri wa fussira sannan an dinnan fa yana mana tasirin al-furut ne ba وفسر بالإهلاك سننكم أن فسر فغطى دا الإهلاك هل كروة وفسر بالخلاف للحق سنن أن فسر شد سابان قسية وكان أمره فغطى أي وكان أمره خلافا للحق الأمر انت سابان قسية وكلها أقوال متقاربة هو دقوا أن مغنغنون دا أكيسو قوة لنه قوة شيدة قسية تنافسان تغوتا إن كافسر alfurut da at-tadhiya kai daidai in ka fassara alfurut da al-israf kai daidai in ka fassara shi da al-ihlak kai daidai sannan idan an ka fassara shi da ma'ana ta ƙarshe al-khilafu lil daidai ma'anoni guda hudu dukkaninsu a ƙarƙashin fassarar furuta wa kana amruhu furuta so da ka sai ka tsaya sai ka duba wane ne ya tozarta hukunce-hukuncen Allah ya tozarta ambatan Allah bai cancanta a bi shi ba bai cancanta ya zama mai jagoranci ba na biyu wane ne ya wuce gona da iri yana zikirin amma na bid'a na bid'a a ba mutum a ce ce ya fi kafa dubu ɗaya ya fi ya fi kafa dubu ɗaya wa ya sa mutum ba wanda ya sa shi sai na abdullahi na rabi radiyallahu anhu kamar yadda al-imam darimi ya rawaito a cikin sunan ɗinsa ya taɓa zuwa ya tarar da wasu mutane a masallaci kowannen su ya riƙe carbi yana ta ja sai ya zo ya tarar da su ya ce me suke yi sai ya ce aina na'uddu tasbiha muna kirga tasbihi ne sai na abu mas'udin sai ce uddu zunubakum ku kirga zunubanku ku kirga zunubanku ba tasbihi kuke yi ba zunubinku da kuka haɗu kuna yi a masallaci kuna yi wannan na ba da amshi ya ce to ku kirga zunubinku sai ya ce musu ko dai imma antum a'lamu min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko dai kun fi sahabbai annabi sama ilimi domin wannan abin sahabbai ba su san shi ba ko kuma ya kasance kun kirkiro wani abin da ba shi a addini ku zaɓi ɗaya haka abdullahi bin mas'ud ne radiyallahu ta'ala anhum ya ce musu kaga uddu zunubakum ku kirga zunubanku ba uddu tasabiha ba ko at-tasbihat to kaga wannan kenan wal maqsud ma la yace abin nufi anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah maɗaukacin sarki na ha an aci man jama'a hadhihi sifati yayi hani game da bin duk wanda ya tattara waɗannan sifofin guda hudu Wakana kana amruhu furta ay wa kana amruhu tadhiyan wa kana amruhu furta wakana amruhu israfan wa kana amruhu furta wa kana amruhu ihlakan وكان أمره فرطا وكان أمره خلافا للحق توني وذن سفوفون قداه دو ألا ياتي بايا تكون وذن سكة تنشنتا أبيسو بس تنشنش بي يابا فينبغي للرجل ما ليش يا وجب قمتو أن ينظر في شيخه يقل ما لمنش يقل ما لمنش wa qudwatihi sannan ya kalli wanda yake koyi da shi wanda yake yake yake koyi da shi qudwa ne a wajen sa. wa matbu'ihi da wanda yake bi fa in wajadahu kadhalika falyab'ud minhu in ya same shi yana da wannan sifar ta to falyab'ud minhu yi sauri ya nisanta daga barinsa bu'dal insani min al-asad yadda idan mutum ya ga zaki yake guduwa yake nisa da zaki har ko gidan zu ka je ai kana hango zaki ai daga can nesa kake tsayawa ko to idan ya kasance shugabanka ko malaminka ko wanda kake mabiyayya ya kasance yana da waɗancan sufufin guda hudu da malam ya ambata a matsayin tafsirin furut to yace ce falyab'ud minhu kai sauri kai nisa da shi bai cancanta a ji shi ba wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi zikrullahi ta'ala sa amma idan ya samu wanda yake bi ko malaminsa abin da ya masa rinjaye shine bin zikirin Allah wattiba'u sunnati da kuma bin sunna wa amruhu ghayru mafrutin alaihi sannan al'amarinsa bai zama tozartacce a kansa ba bal huwa hazimun fi amrihi kai ya kasance mai ruku ne a cikin al'amarinsa ka ta maumau to falyastamsik bi gharazihi to ya riƙe da igiyarsa ya ruku da igiyarsa wacce take mai ƙarfi wala farqa bain alhayy wal mayt illa bizikr babu bambanci tsakanin mai rai da mamaci sai zikiri idan mutum ya kasance bai ambaton Allah to ya zama gawa mutumin da bai zikiri ya zama gawa gawan ma ta kila alade gawa banza ce famasalul ladhi yazkuru rabbahu misalin mutumin da ke ambaton ubangijinsa wallazi la yazkuru rabbahu da wanda baya ambaton ubangijinsa kamasalil hayyi wal maiti kaman misalin mai rai ne da mamaci mai ambaton Allah shine alhayyu wanda kuma bai ambaton Allah shine wa almaitu wa fil musnad marfu'a ya zo a cikin musnadul imami ahmad ibn hanbalin rahimahullahu ta'ala musnadan marfu'an ya zo a matsayin hadisin da aka ce annabi ya ce aqsiu zikirallahi hatta yuqala majnunun ku yawaita ambatan Allah har a ce maka mahaukaci al-imam al-qayyim malamin hadisi yace wa fil musnad marfu'an يا ذو أتك مسند مغفوي بشي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند مغفوعا يا ذو أتك مسند الإمام أحمد كما أكتي النبي يكي أقفو ذكر الله حتى يقال مجنون كن تأيى ويتأمتا الله أتي ممتن مهوكتي فهي ذاك ذاك غمو ثم في أنسنس مهوكتاني shi ne aka je ai aka je aka je lokacin aka kai aka kai aka taba kai mu ƙara wajen sarkin tilin jikko lokacin muna karanta muna karanta al'usulu salasa ne nake jin ku <clears throat> aka je kenan aka je aka yi magana aka yi magana aka yi magana aka ba ahalus sunna mutum uku su kuma da so sai kara aka ba su mutum uku kowa ya magana bayan an gama sai wani daga cikin sai sake cewa zai yi magana sai yi magana ce ce shi zikiri da aka yi magana shi da ɗaya daga cikin su yi magana a kai a zikirin nan shi ne addini kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo a game da zikiri suna da yawa ni nan shukuran lafahar a cikin sitti sihah a cikin sitti sihah din nan to ina jin na haddace hadisai ba za su gaza ɗari hudu ba daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzkurullah hatta yuqala majnunu to kuma kuma shamsu kana bakin bakin kofa shi. to hadisin bai inganta ba shikenan fa sai bala'i ya abu ya shiru ya rasa me zai ce ya ce ubanka ne bai inganta ba shi za a ma'annaba ƙarya za a ma'annaba ƙarya ne ya ce ubanka ne bai inganta ba shi kuma wani yana gici uzu billahi malami da zaki to ka gani ne zai rigima ta kacce ne aka tashi daga sulhu abu ya koma kuma fada tunda sun ce shi wanda ya ce hadisi bai inganta ba sai sun kama shi wasu suna ku kashe shi ana a kashe shi a kashe shi to kaga haka ake dama to wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da isi akwai malaman da ma suka masa hukunci da cewa hadisi ne mawdu'i a shekul albani a ƙarshe-ƙarshe a malaman da suka raunana hadisin a ƙarshe-ƙarshe yana cikinsu ya ambace shi a cikin za'ifu tarjibi wa tarhib sannan kuma ya ambace shi a cikin silsilatul ahadisu da'ifa cewa hadisi ne za'ifi mun gane ai shi kan shi al'imamu ahmad ya na hadisi ya ambace shi ne ba a matsayin ya inganta ba tunda musnad na al'imamu ahmad bin hanbal bai sa ma kan shi sharaɗin cewa ja abin da zai ruwaito ya zama ingantacce ba to alhamdulillah yanzu kai tsaye malam zai fara mana bayani sai ce wa fi zikri aksaru min mi'ati fa'ida zikiri yana da fa'idojin da sun fa ɗari amma a nan tamanin zai ambata mana a cikin wannan littafin duk falalar zikiri kaga wanda zai zai ce maka ahalus sunna wal jama'a suna faɗa da zikiri to kaga duk su da suke ihu wanda suke magana su ne ahalus zikiri babu wani malamin su da ya rubuta wani littafi littafin da aka bi dogara da shi na bid'a a zikiri shine da la'ilul khairati shine da la'ilu wannan dai da la'ili da kake jin ana faɗin da la'ilul khairati to shine na jazuli ba Suleimanul jazuli to menene a ciki wace fa'ida ya kawo ta zikiri in banda abubuwa da ya tattaro salatai waɗanda ba su da asali ba su da tushe cikin su akwai salatul fatihi akwai salatun tunajjina bi hamin jami'il ahwali wal afati da sauran ire-iren su sai sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya kirkiran masa da waɗanda suka tabbata da kuma siffofin manzon Allah amma ya dauke su a matsayin sunaye abinda jazuli yake kenan kuma waɗanda suka rika sharhin littafin an samu waɗanda suka yi sharhin sa ba mutum ɗaya ba ba wani abin da suka littafin illa fassarar lugha amma ga mu muna da alwabilu sajjib na babban malami al-imam al-qayyim wanda yana ɗaya daga cikin wanda yan bid'a suke yaƙa suke faɗa da shi ga littafin su ce wa fi dhikri aktsaru min mi'ati fa'idati zikiri na da fa'idoji fiye da ɗaya Ihidaha ta ɗaya fa'ida ta ɗaya أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويقهره daga cikin fa'idodin zikiri annahu ya tsurudu shaidan yana koran shaidan ka gani fa yin ma yan zagan naka minan shaitani nazgun fasta'id billah kaga da shaidan ya zo maka wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni kaga ya tsuhudu shaitana kushi daga shaitan yake alghadabu min ash-shaytan shi yasa daga cikin madakhilu shaitan daga cin daga cikin madakhil da shaitan ke shiga ya bata dan adam akwai al-ghabar. al alghadab akwai hushi an tambaya a irin hikayoyin nan da ake badawa kafin ba a san wani ne ya waito shi ba aka tambayi wai sheda wace sa'a ce tafi maka daɗi kake ribata ɗan adam da ita yace ce sai na gazabi a lokacin da ya hushi in ya hushi to lokacin nake zo a in sa shi ya aikata abin da ba shi ke nan ba sannan wa ya sannan shi zikiri yana mammo dukan shedan kamar yadda kake sa kota ko gora ka bibbige abu shine alqam'u wa yaqsiruhu sannan zikiri na babballa shedan idan aka ambaci Allah to shedan kare karewa yake a ya faɗa mana a baya cewa idan aka shiga gafala ba ambatan Allah sai shedan ya girma ya zama ƙato amma idza wa idza zukira Allah in khanasa sai ya ɓoye sai ya zama tsuntsu ma fi shi girma fa'ida ta biyu. الثانية فائدة rahmana azza wa jalla zikiri yana sa Allah ya da mutum. daga cikin abubuwan da suke jawo mutum yaddar Allah akwai ambatan Allah in kana yawan ambatan Allah Allah zai yadda da kai wannan rizwanin lahin kuwa duk fafutukar da ake kenan dan ta fi shiga aljanna ridwanullah wa ridwanun Allah akbaru Allah ya ce ya yadda da kai to ya fi shiga aljanna daɗi to zikiri yana ɗaya daga cin asbabu ridwanillah ana samun yadda Allah الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب ذكري يزيل الهم yana kauda da bakin ciki walgamma da damuwa malamai sun tattauna da algammu da alhamu ne bambancinsu wasu malamai suka ce alham shine damuwar da take zuwa ma mutum idan ya nemi wani abu bai samu ba shine ake ce masa alhammu a nan ya kama da me ya kama da alwajidu alwajidu ka so abu amma ka rasa shi to sai a kira shi da me da alhammu ko a kira shi da alwajidu alghammu kuma suka ce Shi ne bakin cikin da ke zuwa damuwar da ke damun mutum a rayuwa kila wani abun bakin ciki kawai zai zo a rayuwa ya tsaya masa abubuwan da bai so su ta afkuwa to shi a kira shi da alhammu wasu kuma malamai suka ce alhammu a duniya yake algammu kuma a lahira to duk da waɗannan maganganun an yi su kawai dai da alganmu da alhammu baƙin ciki damuwa abin da ba a so bacin zuciya bacin rai to zikiri na kau da shi anil qalbi daga zuciya الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ذكري ينا جاو مزوجيا الفرح فرنتك mutum yana ambatan Allah sai zuciya shi ta riƙa shiga cikin farin ciki wasu sannan kuma da jin daɗi walbasba sannan kuma zikiri na jawo ma zuciya ta buɗe domin zuciya kunshinta bala'i ne in zuciya ta zama mai kunci to shi kenan wani zubin kuncin ma zai riƙa jin ha'a jikinka idan zuciya ta ƙuntata, sai ka jin jikinka ma haka yake ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu Wa'iza idza fasadar fasada al-jasad kullu ala wa hiya yasa malamai suka ce wannan asalin likitanci ce shi yasa har yau idan ka je wajen likita sai ya auna zuciyar sai ya sa wannan dan abun sama'a sai ya sa shi a zuciyar ya ji sa a kunne yana jin ya zuciyarka take bugawa Iza saluhat saluha al-jasad kulluhu hissan wa ma'anan a zahiri da ma'ananci to zikiri yana ja mu zuciya farin ciki kaga shi yasa malamai suka yi rubuce rubuce akan cikin abubuwan da suke kawo inshirahul qalbi da sururuhu da far'uhu da basquhu suka ambaci abubuwa da yawa in ba ku manta ba mun taba karanta littafin Sheikh Sa'adi rahimahullahu ta'ala ko ne sunan littafin ma nasuhu ka'annahum lam ya'rifuhu littafin shehu sa'adi dan karami da muka karanta wasailul mufida ne kuwa ba haka bane wasailul mufida yawwa alwasailul mufida ai wannan allin ta bata littafin gabaki daya ba shi a duniya wannan littafin ba babu ba shi a duniya ko ko akwai sai dai wani daga cinku ya rubuta shi haka amma shi dai nashi alwasa'ilu ne alwasa'ilu mufida min hayati sa'ida to Allahu alam wannan fensirin na ya balle a shi na kan shi can ban sa mana tukuna a kan shi kuma jin da an gani to bismillahir